idan baki sani baki sani wannan bawan Allah ba ƙaramin mutum ba ne kuma zaman samu a tare da mu alheri kina jina idan baki sani ba digiri ɗinsa biyu masters ne da shi software engineer ne Amma ya haƙura ya ƙasƙantar da kansa saboda yanayi irin na rayuwa, ya yarda da cewar zai yi direba. Ta kuma menene a ciki? In dai ba wani abu ya yi maki wanda ya taɓa mutunci ki ba ai ban ga bai kamata ba a ce kin faɗa ga ki cewa a kori mutum ba na son ki dinga irin wannan shi ita rayuwa haƙuri ake yi kuma mutane da kike ganin su kowa yana da irin yanayin rayuwarsa kuma har ya yadda ya kaskantar da kansa kaskantar da kansa yadda da zai yi wannan aiki kin sani a nan ma'aikatar ba mu da gurbin karatunsa kuma yadda zai mana direba mm, kawo zan ƙara kiran ka in ya so sai mu ƙarasa magana eh zan kirawo ka eh na gane sosai to shi kenan sai na kirawo Ah. ɗansu ka yi haƙuri abin da Garibu ka dawo? Na. Masha Allah, an dawo lafiya? Alhamdulillah labai. Amma gaskiya na dan fuskanci tarnaki tun lokacin da na zo na ɗauki mota zan fita. Na ga wani bawan Allah ya zo yana ta nuna da yi rashin jin daɗinsa. Har ma nuna cewa yana da damuwa dangane da ɗauka na aiki da aka yi ba tare da ma ya sani ba. Kuma ita kanta wadda na eh, je zan kai ta unguwar gaskiya na ga abubuwa da dama tun daga lokacin da na je har tafiyar mu ina ganin gaskiya idan da matsala kawai sai in haƙura kawai ka haƙura da da aiki ai ba za ta yi ai magana ɗaya ce aikin nan kana son sa kuma mun ɗauke ka kuma za ka ci gaba da yinsa Abinda nake so da kai dukkan abubuwan da ya faru ka yi haƙuri da shi na san lokacin da kuke tsaye da ita za ka ji ta bugo mun waya gaske amma kafin ku rabu da ita ina jin ta kira ka ta baka haƙuri gaskiya ne ta bani haƙuri to mun yi magana da ita na faɗa mata waye kai na faɗa mata irin iliminka na faɗa mata cewa zama da kai mu tare da mu alheri ne ka fahimce ni don haka babu wani dalilin da ya sa za ka bar aikinka a kan wani abu wanda ya faru tunda ta baka haƙuri ka yi haƙuri mace ce ita kuma ga kuruciya nan mutane duk da kai wannan kusan tangarɗa ka ce ka samu da su dukkan su yara ne kamar yadda ka sani gari wannan kamfani na yarinyar ne ta gada ne a wajen mahaifinta to shi wancan yaran da ita ni kawunsu ne kafin ni don haka aiki da mace sai an yi haƙuri ina fatan ka gane yawa don haka babu matsala kuma ta fahimci duk abubuwan da na faɗa mata ta fahimci wane ne kai sai ka yi haƙuri ka ci gaba da abin nan idan ka kula nan kaga wayannan su ne irin kayan da muke shigowa da su daga ƙasashen waje mu sayar kuma waɗansu mu ɗauka mu bawa waɗansu 'yan kasuwar su sayar to kana tsammanin cewa idan duk mutanen nan ko mun ce ba za mu ɗau wani ba wanda zai taimaka mana mu za mu ɗauka muna tafiya kasuwa wurare wurare muna riƙe a zo ku sai kaya ai ba zai yi sannan motocin nan duk da ka gani gaba ɗaya muna yin ka haya, ana zuwa a ɗau hayar su a tafi gari daban-daban wurare daban-daban wannan motar ma da ka fara amfani da ita ni na amince na yarda da kai ɗari bisa ɗari kullum in za ka tafi ka tafi da ita idan aikin cikin gida ya samu na kamfani ka zo ka yi idan kuma na waje ya samu ka je ka yi idan kai aka yi kwantaktin ma ko kuma kai aka tuntuɓa aka ce za a je wani guri ka je ka ɗan mutum ka je ka kai shi illa iyaka dai kawai a goma mana waya na tafi gari kaza ko kuma na ina unguwa kaza don mu san inda kake eh wannan babu matsala ka ci gaba da haƙuri Karka damu yara ne su sai a hankali. Eh, kuma ka san harkan mace yadda ce sai ya guri. Shi ya guri. Babu matsala. Eh, ba matsala. ya saka Yawa na gode. Yawa. Insha Allah. Shi ya saka Gibson. Hajiya Sadiya la manyan mata. Ya kake ya garin ya komai? Alhamdulillah. To ya ofis ina fatan dai komai daidai. A kamfani komai komai daidai muke ciki wallahi babu wata damuwa. ya hanya to alhamdulillah da fatan dai an dawo lafiya lafiya kalau wallahi ba wata damuwa Sadiya da kenan sadiya kawai sai dai in ji bayani a gari kin dawo babu wani cikakken bayani sai dai in ji a kamfani kamata ce abin nan daga bakin ki ma na ji shi To ya za a yi, ba dai ka ji a kamfani din ba, ai shi ma ya gaba nan ya wadatar ake cewa ne komi gaskiya ne ya aka ka tsaya a nan gurin me yasa baka shiga ciki ba a'a ainihin shi ne fi dacewa da yanayin da muke ciki ko ba haka bane to ba to ya aka ya labari tunda Allah ya sa an yi tafiyan nan kuma an dawo lafiya sai ya zuwa dora da kai naka sai akan maganar mu ko <laughs> magana kuma magana ne maganar ne maganar mu ta aure mana Gibson Gibson. Ya manyan mata. Maganar aure. Kwarai da gaske. Wai kuma yasa duka halinku iri ɗaya ne. Wai gaba ɗaya garin na in aka dawo kawai dai aure dai aure dai aure dai nisa kuke irin haka. Wai magana aure magana ce mai muhimmanci ko ba haka bane. Na din kafin ki tafiyan nan ki tafi Egypt ko ba haka bane ake ta maganar nan. To tun kin dawo kin ga sai a yi shi ta ƙare ko ba haka bane. Cewa za ka yi tun kafin ki tafi. muke ta wannan magana amma ni da mace magana ku kuke kasan ni ba ni a cikin wannan magana ta ku kaga mm. yanzu dai ka tattara wannan magana gaba ɗaya ka kulle shi ka ajiye shi a gefe ka gane ajiye shi a gefe ko mutunci dai da zumunci yanda aka saba kawai a dora daga inda aka tsaya amma wani magana aure dan Allah ka ka kare mai shi ka ajiye shi ma ajiye shi guda dan yanzu ba wani ne a gabana ba gaskiya to ai ni na ga magana aure ma ai ba karamin zumunci ba ne kin ga sai mu ɗora fiye da kai inda muka tsaya aka yi aure kin ga zumuncin sai ku yadda ake yin sada ko baka bane kaga yanzu dai mu shiga cikin gida ka samu ka dan sha wani abu. wannan magana taka ta aure ka tattara ta ka ajiye ta to ba mai ba sarakan aure a zan ce ni na gaskiya wa zai yi wannan dai. Garif, ah, Ashu, Allah yana sannu sannu sannu. Ya aiki? Alhamdulillah. Ya mutanen gida. Lafiya lau. Masha Allah. Masha Allah. To gashi yau ka shigo kusan ba mu da aiki yau a cikin gida. Sai dai za ka iya fita da motarka ka je ka zazzaga kuma mutane su ma gane cewar ana yin aikin da ita sosai kai ma kuma za su iya eh, abin nan ɗaukanka. ka. aiki za su iya ɗaukan kaya da ita a baka da matsala tunda muna da manhaja ko kuma ana kiran mu ta manhajan mu to kaga in an kira mu ko da ka fita ne mu kuma sai mu kira ka sai mu sanar da kai mu baka direction ɗin wurin ka je kuma sannan kai ma za a iya kiran ka tunda ta manhajar mu sai ka je ka abin nan ka ɗauki kowaye ma kai eh, eh, gaskiya ne don na ma ji dama na ga akwai abin da zan iya bada gudunmawa nan zan dan taba saboda a samu damar da za a rika ganin irin services ɗin kamfanin da gaggawa yadda za a rika sanin a ina motocin namu masu ke yadda da an taɓo direba kawai kai tsaye mm. za a yi magana da shi je ɗauki fasinja a yi abin da kuma za a rika samu ma kuɗin kawai su rika shiga kai tsaye asusun kamfani ba tare da kuma an ba direba ko da hannu ba idan mutum ba shi da kuɗi a hannunsa. ba maza to ina zuwa hello sadiya na'am kawai na gajiya a lafiya ya aiki ya kokari alhamdulillah ya aka ina ji kawun da allah dama wannan direba nake so ka ƙara turo mu za mu je anguwa da shi <laughs> Yau kuma? A'a inda dai muka je nan da shi ne saboda ya riga da ya ga gurin dama to shine nake so zai mai da ni wajen. To to to to to to ba matsala. <laughs> A ba dai kawai a'a. Ai insha Allah kuma ta wuce ba ta ƙara faruwa ba. <laughs> Ba ni matsala insha Allah. To kenan. Na gode sosai da Allah ya zo amma ina tunanin kamar nan da awa biyu dai eh to zan faɗa masa in Allah da zan faɗa masa eh zai zo insha Allah to ba damuwa sai ya zo na gode sosai Garibu mutum ne ya ce sadiya ce ka kira wai ka je nan da awa biyu sai ka je sai ku kai za ku tafi unguwa da ita karka damu ai wannan matsalar da ta faru ta wuce ai ba za ta kuma ba saboda ni na san halin yata tana da biyayya duk da kake ganin ta ka gane ba za ta kuma yi maka wani abu na bacin rai ba tunda yanzu ita fa da kanta ta nema ka gane ko ba ka da matsala da wannan kwantar da hankalinka ka tafi ka je ku yi aikin ku successfully cikin kwanciyar hankali ku yi aikin ku ku gama shi kenan idan ka je nan da awa biyu ne dai take da bukata in ka tafi ka je ka ɗanyi abin da kai sai ku ya ka kinta ta lokaci Allah ya saka da kai na gode ba ya to yawa to masha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sallar za ka kai. To, ba matsala. Amma ai mun afuwa do Allah. Na dan tsaya ne dama saboda ina son zance ai bai kamata ina tafiya ina ta tuki ina ta tauna tauna ba. Mm-hmm. Amma bari ina kammala ai sai in tafi da ke ba matsala. Ai mun afuwa zan yi tauna tauni ga banki <laughs> Babu damuwa babu damuwa. Bismillah ga ayaba. <laughs> Ai babu damuwa. <laughs> Ai haka. Amma gaskiya kin burge ni. Eh, ina son ayaba. Wallahi ina son ayaba. Kari zaƙi. Wato gaskiya wannan tsarin laki mai kyau ne. Ba na son mutum mai ɓoye a rayuwa. Ina son ga mutum mai gaskiya. Kawai in magana ta zo a faɗe ta ta gaskiya kuma abin da yake cikin ran mutum kawai ya yi shi. wasu kin san munafukai ne ai raka mu ni duk ina abubuwan ba su dame ni ba ta ruwa na in ka ganni nan gurin da ma za mu ɗanyi kwana in samu inda akwai ayaba na sai mu ƙaro ina san ayaba ai na ganin ba damuwa tunda da dama ni na ci da yawa mm. ina ganin ba matsala Allah za ki iya tafiya da wannan gaba ɗaya kan ma mu kai sallar ma na ce ni ta ji zaƙi kamar suga. <laughs> Ni tun na gama cin ina ganin barin sauri ne je na kai ki ko? To shi kenan. Saboda sha'ani na lokaci. Kai. Mm, eh eh. Ai. Dokar <laughs> mun dawo. Masha Allah. Allah. Yawwa. Masha Allah. Akuwa na tsallaka da ke kin san dama ko a zamanin baya idan mutum ya hais akan ce za a yi masa gyara. <laughs> to ke ma gyara ne muke yi afuwa. To shi kenan babu damuwa na gode na gode sosai kamar yadda da na ce maka ga gidan mutum wajen babu damuwa. To bari ni in je. Biki ba da kuɗin mota ba ko? Kai kana da abin dariya wallahi. Kuɗin mota kuma ai ni a iya sani na ba taxi na hau ba kawai taimaka min aka aka rage min hanya a ke dai ko dan dai ba mu niki ba kafin ki shigo mota ya ci mana eh to a farin farko dai na yi tunanin motar haya amma da na hau sai na fahimci ba motar haya ba ci kawai rage min hanya akai hajiya direbobi dama suna da ta kama ne ta musamman ko ko a dan wannan motar ba ta da fenti kawai yadda muka yi hira na nutsuwa haka na na fahimta kawai na fahimci ba motar haya na ba dama kuma kin ga wannan zamani ne ya zo da haka ana yin motoci waɗanda ba su da fenti na taxi kuma ana haya da su kamar yadda ni ma ɗin gashi yanzu a haka nake driver ne <laughs> gaskiya kana da abun dariya wallahi <laughs> shikenan ba komai yanzu na yadda tun da dai ke da ba kuma na riga na kaki kuma ban ce dama ga abin da za a bayar muka taho ba komai na yafe ni na biya miki in ya so <laughs> in Allah ya saki hada muna son kya biya a gaban insha Allah to shikenan babu damuwa yanzu dai na hau motar haya ko to babu damuwa Barin baka ka saka min nan banka domin gaskiya ni na ji daɗin tukin ka kaga ko inda zan tabbatar da cewa kai motar taxi na hau ko kuma a private car na hau saka mu domin in zan fita ina kiran ka kaga babu wasu nan zan gane ina na hau to galan mata 080 gaskiya kana da abun dariya 2711 to ga shajiya yawwa to kaga shi kenan sai ina kiran ka muna dan gaskiya ne to gode ki da gida to kenan to gode bye zagaye naki <laughs> kai bari na yi sai bin kari ya gudu tambaye ki ba nake daga ina kike shirin to hello ina uni <laughs> shafati iwo ta ka zo ka izi yanzu a kofar gidansu <laughs> ba zan jira mai ban amsa ba ke da wa kuma wallahi wani Hmm. Antiko? Wani gaye ne. Mhm. Haɗaɗɗe ya haɗu. Hmm. Ga shi da nutsuwa. Da magana irin na kamala kuma mai kuɗi ne. Don a motarsa ma ya ɗauke ni. Kisan maza da fulako. Sai <laughs> ya ce min wai ba motarsa ba ce. <laughs> Kai Allah ya shirya ki shifa ni ban sanya zan yi da ke ba. Kin san dama akasarin maza ka suke. Suna da abu sai su dinga nunawa ba su da shi ko don su nunawa mace su san matsayinsu a gurin ta amma dan Allah dan annabi me yasa kika je kika samu waje kika zauna kika yi shiru a banki bullun buku ina ta faman zaman jiranki ha ba dan Allah dan annabi shi fa ni fa da ya dauke ni a motar sako muna ta hira ya iya maganganu masu daɗi masu mm. kwantar da zuciya ni ba an ci tunda nake ko ban taɓa ganin saurayi ma irin shi wallahi da ya kwanta min a cikin rai <laughs> eh to da yake ke farin shiga ce dole zaki faɗi haka amma ni ban ga abin fanin ki dinga wai nacewa wani mai kuɗi ba mai kuɗi mai kuɗi ke me sa kin fiye son kuɗi ne shi ba ha kiwo kanki karatun ta natsu dan Allah dan Annabi saboda gudu Allah wayi baki son kuɗi mutanen da suna son kuɗin amma ba sa nunawa ya kamata ki dinga rage abin da kike ah. yanzu kin je mutum ya ɗauko ki a mota kin zo kina ta faman wani zumuɗi gan ɗoki haka sai ka ce ni ba kin san me ni ban ɗaya daga cikin mutanen da ke wa kuɗi soyayyar munafinci